Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau. al'ummar kwamir da'irar tilaberi a yau da sayan nan sun gudanar da tsarin gari yayi tsik don nuna ba su yarda ba da hannun da aka yi na kai da kawowa na dare matakan da aka girka a kan tsarin dokar ta ɓaci za ku ji yadda ta kaya a cikin labarin. Kimanin mutum arba'in suka ɓata an samo ceto mutum sittin da hudu biyo bayan nutsewar da wani babban kwale jirgin ruwa ya yi cikin kogin isan Nijar kwamin ɗin Karimama ƙasar Benin muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. hawa ruwan isa da ya haddasa ambaliya cikin yankunan Yame da Tilaberi yana da alaka da shigar rairai cikin kogin Isar za ku ji rahoton musamman da Kuzi Muhammadu ya rawaito a kai. Mun sauraro barkamu da warhaka yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani. A birnin Tilaberi kiran da kungiyoyin zamantakewa daban-daban suka yi zuwa ga al'ummomin kwamin ɗin Tilaberi na mai da gari ya a sahiyar yau din wato kiran dai ya samu karbuwa ɗari bisa ɗari sun yi hakan ne domin nuna rashin amincewarsu da matakan da dokar ta ɓaci aka yi aka girka a cikin garin mu da ku da cewar matakan su ne hannun zirga-zirgar motoci da babura daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na sahe yan kafa kuma daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na sahen aliyu Mamman ɗaya daga waɗanda suka shirya da tsarin ya yi wa wakilinmu abdullahi mamadu ƙarin bayani inda ya ce tilaberi babu wani frontier mai kyau da ya samu mutane kuɗi ko wani abu an ce za a yi mun eh, ita da gens kenan wani an yi shi eh, komin namu bayi muke mivir dan gwamnati san mu ba mu ji daɗi wannan ba yanzu mun yi takarda za mu mu kai ma gubernar mu ce su diba wannan air a tura shi a kai shi har ma minuwi motoci masu shigan frontier su da ƙarfe goma dare mu ko mutane su yi ta cukana wajen minuwi wannan an shi yanzu wanda suna sai da dare suna samun wani abu kadan kadan kuma 18 December candle ina zakuwa duka butik wannan bisa hanya an tada su kuma da dare ba sai da kinan babu komi daga yankin bakin kogin isa bari mu isa gabascin ƙasa a dirku inda sansanin soja yake cikin gundumar bilma yankin agades an yi wato aka kammala wani babban taro bisa ga batun zaman lafiya manya-manyan mutane na kasar libya chadi da na kasar niger suka halarci taron inda masu dagar tawaye su 160 suka ajiye makamai an gabatar da shawarori da dama kamar maganar buɗa wurin tonar zinari na jado tarnan fudai ahmed ya tuntubi shugaban gundumar bilma fatimi budu ga fasar abin da ya faɗa. Ana samun 'yan kabilar Tubu a Libi, Chadi da kuma Nijar. Akwai bugaje a Libi da Chadi da Nijar kuma. Waɗanda tun shekaru da dama suna nan, zamantakewarsu, ayyukansu da al'adunsu duka ɗaya ne. Yanzu ya za a iya kula da su a kuma darajar su. Mun baiwa hukumomi shawarwari kwarara. Mun yi zancen sake buɗe wurin haƙar zinariya na Jado. A duba a ga yadda za a maida wa masu fatocin 'yanci rani motocinsu. Wata shawarar kuma ita ce wadda 'yan ƙasar Libi suka bada, inda suka ce sun ga ga Nijar ta yi kokari sosai a wannan rikici na kasar su domin haka suka buƙaci shugaban kasar Nijar ya zama jagora wajen neman hanyoyin warware rikicin kasar da Libi. Daga gabas maso yammacin wato arewacin ƙasa jiya sha uku ga watan Tilaberi ga watan Fabrairu wani babban kwalokwalo jirgin ruwa da ke dauke da mutum fiye da ɗari ya nutse cikin kogin isan Nijar a cikin kwamin ɗin Karimama a ƙasar Benin mutum 66 a cikin su 'yan asalin Nijar uku da za su cin kasuwar Una a ƙasar Nijar wasu sarkawa suka ceto su kimanin mutum 40 sun bata ana cikin neman su wato kuma a cikin su akwai mutum shida a cewar shugaban gundumar gaya Hamidu Joga da wakilinmu Dauda Hassan ya yi wa tambaya mutane Muhammadu fasara muji A cikin ƙaramar hukumar Sambera mai iyaka da ƙaramar hukumar Tanda, mun tarar da al'umma sun fito da fifi da hukumomi na Karimama da na ƙaramar hukumar Sambera da hukumomin Benin da ma shami'an ruwa da jandarmomi na gaya. Tuni sun halarta a wajen domin kawo wa matafiyan ɗauki. Sun samu sa'a ceto mutane 64, amma har yanzu an cewa akwai mutane wajajen 40 da suka ɓace ba a samu zuriyarsu ba. Daga gusumcin ƙasa bari mu isa yankin Adar, a Malbaza cikin yankin Tawa wani kare ya ciji kimanin mutum ishirin kamin a kashe shi mutanen da ya ciza mazamna garuruwan Katoriya da kuma Tajaye ne. Bari mu saurari magajin garin kwamin ɗin Malbaza, Bubakar Sabi yaya ne lamarin ya faru? Abin ya faru Katoriya, Katoriya nan mutum biyar ya ciza. wani kare ne nan bayan katoriya sai ta jaye latti shi kuma sha hudu ne ya ciza to akwai dan hayan kaura yaro guda an ka ciza ko da an ka ba mu bayanin muka ce to ba za mu rungume hannuwa ba mun ka ɗauki matakai da mu da mutanen gidan elibaji din da mutanen santi mun ka taron gaugawa muka ga kaka za a yi Bayan watanni biyar na dakatarwa, sandikar ƙasa ta malaman bincike da bada ilimi mai zurfi snacks sun komo ga tsunduma yajin aiki na sa'o'i 72 da suka soma yau da sayan nan. Sandikar na tilasawa ne ga mahukunta da a ci gaba da lamarin zaben jagororin jami'a ta maraɗi. Babin yarjejeniyar da aka amince ma yayin shiga tsakanin da hukumar ƙasa mai kare haƙƙin bil'adama ta yi. Na Bala Adare, babban sakataren ƙungiyar ya wa Adama Dawaki ƙarin bayani. Maimacin yajin aikin ne da muka dakatar 23 ga watan Satumba 2018. Biyo bayan shiga tsakani da kungiyar CNDH suka shiga na samar da mafita akan wannan rikici. Mun yi watanni biyar muna sasantawa har ma mun cimma daidaito akan wani shaddawali na yarjejeniya fiye da wata ɗaya wanda takardun yarjejeniyar suna hannun CNDH amma bangaren gwamnati sun ki zuwa. Ministan ilimi mai zurfi ranar goma sha biyu ga watan Fabrairu da muka je gurinsa wajen gabatar masa da barka da sabuwar shekara ya shaida muna cewa gwamnati ta shirya tsaf na nada rektar sun kawo ƙarshen sasantawa. To idan gwamnati tana son ci gaban makoma ɗalibai a sakawa yarjejeniyar hannu da ya shafi 'yancin mu ina ganin abin zai yi tasiri akan makomar ɗalibai. A wani babin kuma yau rana ta buke gada sandikar ma'aikatan shari'a ke gudanar da yajin aiki inda suke talasawar a biya masu bukatunsu da suka ajiye a cikin watan Maris 2018 wannan yajin aiki ya biyo ne bayan wato wanda suka yi watan da ya shuɗe bisa ga dalilin guda a sahiyar yau ma'aikatun kotun shari'a na yame komi ya tsaya Nafisa Adamu Sirfo ta tattaka a can ta ɗauko rayoyin wasu 'yan ƙasa shi na fasara mu ji gyara ya kawo cikas mun zo nan ga wani saka abin gaskiya hankali ina bukatar su gaugawa balke ni ba nan nake zama ba zan kuma dole sai na sa da take nan kan yi passport kuma samu in yi visa in ta da yake ban samu a nan ba sai juma'a aka ce to kinga in ji in zauna har juma'a wani abin bata lokaci na gare ni gaskiya a gani na yajin ake yanci ne na yan kasa in an takura maka lalle kana yanci kai yajin aiki mai amma a zanga tausaya ma talakawa inda ana ban kura service minimum ne kaɗan ana taimaka mutane da abin gaskiya za a samu cigaba. Ra'ayin wasu 'yan ƙasa kuka saurara ranar Talata mataimakin sakataren ƙasar Amurka sashen harakokin siyasa Jakada David Hall ya kasance a harabar miliyonin challenge a Niger MCA ta Yame ziyarar da ta kare da wata haduwa da shugaban rikon kwarya na hukumar MCA minista Albade Abuba baban darakatan wato MCA Niger Amu Mamman yayi wa Jallo Maryama Kanda karin bayani ga fasar abin da ya faɗa. Euh, Ziyara ce da take da manufar siyasa da kuma yanayin tattalin arziki. Domin cike gibin wannan tattalin arziki ne muka ziyarci MCA Niger domin ganin tsarin ci gaban da aka girka. Shiri ne da aka zuba makudan kudade fiye da miliyan 400 na dollars a tsawon shekaru biyar. Da ya shafi ci gaban karkara a can inda mafi yawan jama'a suke. Gurin da MCA Niger ta saka a gaba shine rage raɗaɗin talauci ga mafi yawan al'umma a aiwatar da wani tsari da ake kira compact a cikin wannan tsari ya shafi saka jari a fannin hanyoyi daban-daban kamar samar da ruwa da gine gine hanyoyi da kuma taimakawa al'umma inda suke rayuwa a cikin ƙananan garuruwa Kowace ranar sha hudu ga watan Fabrairu ana sallace Saint Valentine a faɗin duniya baki ɗaya. ita dai Saint valentin ko kuma sallar masoya ta ɗauko asali ne tun zamanin Rome Antique kuma ya ɗau tushe ne wajen masu bautawa gumuka. A yame cikin shaguna sai hada-hada ake don ce bid'ar ga tsarabar da Habibu Garba ya mana Suna da dama samari matasa da ma waɗanda ba su tasa ba sosai da suka je cikin shaguna saboda yin sayayyar wannan sallah. Furanni, shokola da wasu ƙananan kayayyaki na badawa kyauta na cikin jerin abubuwan da masoya maza da mata ke bukata. Na zo ne in siya ma masoyi na tsaraba. Agogon hannu ne zan bashi don ƙara ƙarfafa soyayyar mu. Shekaru goma kenan da muke wannan sallar. Kawai dai ya nuna mini cewa yana sona. Ya wadatar. Na zo wata mata da take Indian ne tana Dubai, mijin tana não, nan é sai mijin wani fleur da riga da shokola take mini kamiji ya sani sai gobe in mun gamu juna ni da mijin sai in bashi wata gara basa ce ta gaske ga yan kasuwa kasancewar suna samun ciniki sosai cikin raha kofi na fatan samun karin ciniki <laughs> kai ba ma iya lissafawa saboda abin ya yawa akwai da yawan jama'a da ba su karaso ba takwana amma suna bisa kan hanya kulle kayan da za a badawa kyauta shi ma wata al'ada ce da ke yawaita albarkacin sallar masoya ta san valentine saboda saboda haka masu kulle kayan na ƙara farashi. Dala ɗari ne, amma ga waɗanda suke fita waje daga shika ne zuwa shika goma ya danganta da girman kumshin. A yayin da matasa ke buƙatar badawa ko karɓar kyauta waɗanda ba su tasa sosai ba, su liyafar abinci suke yi tare da waɗansu wasanni domin tunawa da tsohon lokaci. Ƙasar Senegal da ta Mali sun kai matsayin buga ƙwallon ƙarshe na kofin ƙasashen Afirka masu ƙasa ga shekaru 20, karon zai gudana ranar Lahadi mai zuwa a nan yamme jiya Ankara. karon kusa ga na karshe da aka yi hilin kwallo star general sai kunce a nan yame domin kai ga karon na karshe bayan baram ɗaya da ɗaya har zuwa karshen lokaci ƙasar mali ta ci galaba kan najeriya shafin bugawa na daga mai tare raga sai mai buga kwallon inda mali ta saka raga hudu najeriya uku kanan aji na biyu senegal ta ci nasara kan afirka ta kudu da ci ɗaya mai ban haushi najeriya da afirka ta gudu za su fafata ranar asabar a nan yame domin fitar da mai hawan jeri na uku. Kai tsaye mu shiga rahoton musamman a cikin watan da ya shuɗe hawa-hawan ruwan kogin isar Nijar ya haddasa ambaliya da dama tsawon bakin kogin isar a nan yame haka zalika a cikin yankin Tilaberi inda aka ƙididdige ɓanna da dama. Komi ke dalilin wannan al'amari, Alhassan Kuzi Muhammadu ya firanta da wani ƙwararren masani gazubin firanta su. Cika da ƙasa da makwantar ruwan kogin Isa ta yi sanadiyar zaizayar ruwa da iska shine ke haddasa hauhawar ruwan kogin wanda shi kuma ke haddasa ambaliya. Siyaka Umaru shugaban shirin kare kogin Isa da lamarin shiga ƙasa na da ƙarin bayani. Euh, Kasancewa ƙasa tana fuskantar euh, matsi daga mutane da dabbobi shi yake sanya bata da kwari Kenan da ruwa sun fadi ba abin da yake yin garkuwa sai ruwan su kwashe ƙasar su mamaye shimfiɗar kogi. Daga nan kogin bai iya riƙe ruwa sai su fantsama su yi ɓanna a gidaje ko kuma a gonaki. A shekarar 2017 matasa 'yan sa kai na Nijar sun kafa wata kungiya mai yaƙi da wannan lamari da ake kira Flavi Nijar Jemangaj. A cikin wannan tsari sun gudanar da waye kai kan illolin al'amarin tattaruwar ƙasa a kogin da kuma gurɓatarsa. Maryama Abdullahi mamba a wannan ƙungiya ta bayyana cewa lamarin na iya zama sanadiyar bacewar kogin Isar. A matsayi na mai aiki a fannin binciken ƙasa na san da da akwai wasu kogi da suka fake abun lura a nan shine da farko dai kada a koma gidan jiya mun gano wasu abubuwa da suka danganta da kazantar da mutane ke kaiwa muna kokarin waye ma al'umma kai ta hanyar yanar gizo domin faɗakar da jama'a don su kiyaye wasu tabi'un da ke iya kawo cikas kan ceton kogin na isa domin yin rigakafi da tattaruwar ƙasa a cikin kogin isar akwai dubaru da ke hana zaizayar kasa misali kula da tudunnin ƙasa na cikin dubarun da shugaban shirin kare kogin isar da shigar ƙasa ƙasa Siyaka Umaru ke ba da shawara. Muna aikin farfado da ƙasa wanda yake baiwa ruwan su tace su tsaya bisa hanyar su. A ɓangaren madatsar ruwan sai an samu wani dabaru da zai saita ruwan daga baya kuma idan abun ya tsaya sai a samar da wani tsari na shuka itatuwa. Wani mataki kuma da ƙwararru masu ƙoƙarin kare kogin isar ke ganin ana iya ɗauka shine yashe ƙasar da ke cikin kogin domin ƙara zurfin makon kwantarsa Abin da ya sauka kenan muta lafiya.